a ƙasar Nijar domin kawar da aurata yara ƙanana mabuta ko kowa ga lamarin na tsara da kansu bisa kowane sashe haka ne magabatan hukumomin kwamin suka tashi tsaye ga yunkurin kansu da kansu a faɗin kwamin 266 na ƙasar Nijar a shekara 2016 ƙungiyar hukumomin biranen Nijar ta ba da umarni ga mashawartan kwamin da su himmanta kansu a cikin kwamitotin kariya a cikin yankin maraɗi wada lamarin auratar da yara ƙanana ya fi yawaita kwamin tara a ranar yau sun ɗau mataki na hana wannan al'amari kamar a kwamin ɗin karkara ta jiratawa a faɗar magajin garin bubakar saidu an samu sakamako mai fa'ida. Muna da kwamiti na gunduma idan aka ci karo da auren yara wannan kwamiti ne yake kula da matsalar domin ya warware ta wannan kuma ofishin magajin gari ne ya kafa shi da samun tallafin UNICEF da Handicap International wannan kwamiti an kafa shi ne a shekara ta da bakwai kuma kwamitin na kunshe da mambobi goma sha biyu. A cikin kwamitin karkara ta jiratawa yara 'yan mata sun fahimci da suna iya kai kokensu a kwamitin. Mu sake sauraron magajin garin Bubakar Saidu. Wani misali na yarinya mai shekaru goma sha uku da ta je wajen mu ta ce iyayenta suna son fidda ta daga ikwal domin su yi mata aure ita kuma tana son ci gaba da karatunta da jami'an kare yara da kuma sauran ma'aikata mun je danja domin mu gana da iyayen nata mun wayar da kan mahaifin nata ganin cewa shi ya ɗauki matakin ya yi mata aure a ƙarshe dai mun ciwo kansa kuma ya yi watsi da aurata da yarinyar. A cikin kwamin ɗin sayi yankin Tilaberi mataimakiyar farko ta magajin garin Madam Hamma Safiya ita ce da kanta ke kai tana kawo. Mun kafa kwamitoci tare da taimakon abokan hulɗa kamar su ESV da ma'aikacin ci gaban mata da kare yara da ya shahara wajen yaƙi da auren yara muna kai rangadin gani da ido a ƙarshe iyaye sun gane manufarmu suna zuwa eh, su gabatar mana da matsala kuma muna ɗaukar matakai a matsayinmu na magabata tare da nufarsu da wasu misalai yawanci ina ba da misali na idan an fi da makaranta an yi mana aure ba zan zo nan ba gaskiya muna nuna musu illolin da ke tattar da auren yara a ƙarshe iyaye yara su ne ke samun moriya na wannan kokowa tamu. Aurata yara ƙanana tamkar birki ne ga ci gaban yara 'yan mata kansu har ma ga iyalansu ga al'ummarsu da kuma ƙasa baki ɗaya. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.